akalla mutane 135 ne suka hallaka wasu dubbai kuma suka jikata yayin fashewar wasu abubuwa a tashar jiragen ruwan birnin beirut har yanzu kuma ana neman waɗanda suka ɓata. a ghana takaddama ta kunno kai yayin da jama'a ke rajistar zaɓuɓɓukan da za a gudanar nan gaba a ƙasar gwamnatin lebanon ta kafa dokar ta ɓaci ta mako biyu a birnin beirut kuma ta yi wasu jami'ai na tashar jirgin ruwan birnin ɗaurin talala bayan tarwatsewa wasu abubuwa da ake jin sinadaran ammonium nitrate ne jiya talata ma'aikatar lahiyar ƙasar ta ce akalla mutane 135 sun hallaka kuma wasu da yawa sun jikata sannan ana ci gaba da neman waɗanda suka tsira ga bahari muhammad fage da ƙarin bayani duk da rikicin da beirut ya fuskanta a baya amma bai taɓa ganin bala'i mai girma irin wannan ba gagarumar fashewar nakiyoyi da bai kamata a bar su ba a nan ta yi mummunar barna ga sashen tashar jirgin ruwan nakiyoyin da aka ajiye tsohon shekara shida a gefen birnin da a halin yanzu ke fama da mummunan sakamakon lamarin jiya bayan tashin wata wutar farko a tashar wadda ta haddasa damuwa kawai ba tare da wani karawa ba sai haka ta faru gagarumar karar da ta kaure ta game galibin babban birnin labanan din inda ta hallaka mutane da yawa nan take tare da yi wa wasu masu yawa munanan raunuka saboda irin karfinta an ji karar fashewar har a nisan kilomita 250 daga beirut a tsibirin cyprus a gabashin bahar maliya mutane a can sun ɗauka girgizar ƙasa ce to amma babu wani a beirut da ya yi tunani mai nisan hakan muna gida sai muka ji wani abu ya yi kara kamar wasan tarzatsun wuta mun ɗauka ma wata kwantena ce a tashar ruwa ta kama da wuta ɗan daƙiƙoƙi kaɗan daga bisani sai muka ji an yi sama da mu ta kasance ɗaya daga cikin waɗanda lamarin ya shafa da suka yi sa'a sauran sun samu munanan raunuka da nan asibitoci a ko'ina cikin babban birnin labanan ɗin suka cika shugaban kungiyar agaji ta red cross ya bayyana lamarin da gagarumin bala'i da ya shafi mutane masu ɗimbin yawa a ko'ina Akwai mutane da yawa da lamarin ya shafa, marasa ma'aikatan jiya da majiyata hudu. Maziyarta da yawa sun mutu, wasu da yawa sun samu raunuka, kusan mutane 200 suka samu raunuka, ba sauran asibiti kamar yadda za ka iya gani. A tsakiyar cutar corona, asibitocin Beirut da yawa fashewar ta lalata su, yanzu kuma dole su fuskanci wannan. Akwai labaran wahala da rashi da kuma mummunan rashin tabbas na mutane da yawa ga wani mutum yana neman ɗansa. Shekarunsa 29 tun daga karfe bakwai na yamma muke ta kai komo zuwa kowane asibiti a Beirut. A yanzu kuma muna jiran sunayen su fito, babu abin da ya fito. Ba mu san ko ya mutu ba ko kuma yana nan da ransa, ba mu sani ba. A cikin birnin mutane na cikin kaduwa matuka, sun samu raunuka yayin da suke ƙoƙarin ganin abin da ya shafi gidajensu. Iyasin farko ya nuna ɗaruruwan dubbai a Beirut za su rasa gidajensu akalla na zuwa wani lokaci irin wannan ne kamarin barnar a halin yanzu shugaban labanan ya je don ganin tashar ruwan da ta yi kaca-kaca tushen fashewar a ƙasar da ta yi fama matuƙa inda mutane da yawa ke sukan 'yan siyasa da rashin iya gudanar da abin da ya fi haka muni ma don haka firaminista ya ƙare da yin alkawarin ganowa da kuma hukunta waɗanda ke da alhakin ajiye irin waɗannan abubuwa masu fashewa. lan yamurra min duni hisab abin da ya faru a yau ba zai wuce ba tare da hukunci ba waɗanda ke alhaki za su ɗanɗana kudar abin da ya faru alkawari ne ga waɗanda suka yi shahada da kuma waɗanda suka samu raunuka wannan alkawari ne na ƙasa gaskiya za ta fito game da wannan ma'adana mai haɗari a halin yanzu ƙasashe da yawa na yin alkawarin taimakawa beirut duka a gajere da dogon lokaci taimakon zai soma tare da yunkuri mai wahala na sake gini ga waɗanda suka tsira daga abin da gwamnan beirut ya kira wata gagarumar masifa to za ku iya samun wasu bayanan akan hadarin na beirut da ma wasu labaran a shahinmu na intanet bbc.com hausa wanda za ku iya samu a wayoyinku na salula yanzu kuma ga wasu labaran duniyar masar ta dan janye daga tattaunawar da ake akan katafaren dam ɗin da ethiopia ke ginawa a kogin nilu bayan ethiopia ta gabatar da wani sabon daftari na ka'idojin da za a cika masar da ethiopia din da kuma sudan na tada jijiyoyin wuya sosai akan madatsar ruwan da za ta ci dala biliyan hudu masar na fargabar cewa ruwan da za ta samu zai ragu yayin da ita kuma sudan ta damu game da ingancin dam din an naɗa mataimakin shugaban zimbabwe constantino chiwanga a matsayin sabon ministan lahiyar ƙasar wata ɗaya kenan da ma'aikatar lafiya ta samu kanta tsamo-tsamo cikin wani abin kunya da ya shafi gwajin corona da samar da sauran kayayyaki mr chiwanga tsohon shugaban sojan zimbabwe ne wanda ya jagoranci kawar da shugaba robert mugabe a watan disamba ake shirin gudanar da zaɓuɓɓuka a ghana an soma rajistan masu zaɓe to amma takaddama ta kunnu kai kotun kolin ganar ta ce ba za a amince da takardar haihuwa a matsayin shaidar tantance mutum ba hakan ya sa ana fargaba cewa za a yi ba da mutane da yawa ba baya ga haka kuma akwai damuwa kan batun yin rajistar a wannan lokaci na annobar corona ga muhammad anur muhammad da ƙarin bayani hukumar zaɓe ta ghana na hada sabuwar rajistar masu zaɓe jami'ai sun ce wadda ake da ita tana da wasu matsaloli kamar sunayen karya na mutanen da ba su to amma saboda wata sabuwar doka masu zaben da ba su da katin ɗan ƙasa ko fasfo ba za su shiga zaben ba muddin ba su samu mutane biyu da aka yi wa rijista ba su zamar musu shaidu jam'iyyar hamayya ta ndc ta kalubalanci matakin hakan sai dai bakin alkalami ya riga ya bushe domin kotun koli ta yanke hukunci cewar waɗannan sababbin dokoki sun zama wajibi kuma gashi ba dukkan 'yan ganar ba ne suke da katin ɗan ƙasa ko fasfo ɗin A wannan karan sharuɗan sun yi tsauri wajen cika su, don haka sun sa da wuya in yi rijista. Akan haka 'yan hamayya sun damu ganin cewa mutane da yawa kenan ba za su yi zaben ba, domin dai watannin da suka rage kafin zaben ba su kai biyar ba. Kashi 68 ne cikin 100 na masu zaɓe suka kada ƙuri'unsu a zaben 2016. The da a um, yaushe takardar haihuwa ita ce takardar shaida, takardar da za ka yi amfani da ita ka samu wasu abubuwa kamar fasfo. Idan mutane ba su da fasfo, ba su kuma da wata shaida, to da me za su um, nemi a basu shi, kamar dai muna nuna fuska biyu dangane da takardar haihuwa za ta iya yi da kuma wanda ba za ta iya ba. sai dai hukumar zaben ta ce tuni ta yi rijistar kusan masu zaɓe fiye da miliyan goma sha biyar kusan kashi 60 cikin ɗari nasu sun yi amfani da katin ɗan ƙasa don yin rijistar yayin da kusan ƙasa da kashi 40 cikin ɗari suka yi amfani da masu tsaya musu mutane da yawa sun yi rajista tare da fasfo da kuma uh, katin ɗan ƙasarsu ba hana wa mutane marasa yawa da sai sun yi rajista da takardun da wasu suka tsaya musu yin hakan ba don haka da wuya ka bayyana cewar hukuncin kotun kolin zai hana wa wani yin rajista ana samar da abubuwan wanke hannu a kowace cibiyar rijista sannan ana ɗaukar yanayin zafin jikinka idan za ka shiga haka kuma ana umartar mutane su sanya takunkumi kafin su shiga to amma bin tsarin bayar da tazara yana da wuya a wasu cibiyoyin sannan ba a tsabtace na'urar tantancewa bayan an yi amfani da su wasu 'yan ganar da sun yanke shawarar cewa ba za su yi rijistar ba saboda fargabar kamuwa da cutar corona 'yan hamayya dai sun shigar da sabuwar ƙara don ƙalubalantar hukuncin kotun kolin idan dai har ba kotun ta sake nazarin hukuncinta ba to da wuya masu zaɓe irin su ni amu su yi zaɓen na bana to a ɓangaren wasanni kuma ana zagaye na biyu na gasar cin kofin europa don farko a yau copenhagen ta doke istanbul ba sayar da ci uku da nema shakhtar donetsk ma ta samu galaba akan wolfsburg da ci uku da nema yanzu haka kuma ana karawa tsakanin manchester united da lask kawo yanzu babu wanda ya ci kwallo tsakanin inter milan da gitafa kuma inter milan na da ci daya gitafa na nema to allah ya tarwa wa garin fulham nono ta samu ta koma premier league bayan ta doke brentford a karawa karshe ta rukunin championship shekara ɗaya kinin da aka yi waje da fulham ɗin daga premier league manaja scott parker ya ce ya yi na za su koyi darasi daga kasawar da suka nuna to za ku sami dukan waɗannan labaran a shahinmu na intanet wato bbc.com hausa to amma yanzu a shi musa sake ca sai an ku daga nan london